ban matasa tamburan ka muke oga sai Allah ambasada Aliyu bin Abbas ga sarkin aiki mai National Youth Alliance domin matasa mun gode na gode gaji gon matasa ambasada garkuwar matasa ambasada zabun matasa ambasada harshen matasa ambasada Alhaji Aliyu bin Abbas Alhaji Aliyu fina Abbas yau ga waka yana wa. Ga jigo na matasa, gwarzo ga gargasa. Sannan